sabon fitina da aka budu ba a zuwa ce mata su taru a masallaci suna tafsiri a sa bidiyo da kyamara ana tafsiri babu ɗaya daga ciki a zamani na magabata kaf wannan in mutum akwai ya isa zai yi challenging ya isa yi challenging ya fito ya pointing out wani wuri da wata magabaciya ta zo ta zauna a masallaci ta tara mata wannan challenge ne duk wanda zai iya ansa ya ansa ko doctor wani ne ko professor wani ne ko enactus wani ko wani ne duka ya zo yi in ya da yaren karatu ya zo yi an ba shi daga nan har shekara ɗari. yanzu babu mata sun koyar a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zamanin sahabbai zamanin tabi'ai ya suka koyar Allah yake cewa fa idan hunna mata'an fas'aluhunna min wara hijab idan za ku tambaye su to ku tambaye su ta bayan labari Aisha ta koyar da mutane bayanta a cikin wanda marwaita sahihul bukhari akwai wacce ake ce makarima mace ce haka mutane ke taruwa tana gaya musu hadisi suna rubutawa amma irin yau yanda aka yi ne zo ki zauna ga alramiya a zo a zo ana ta baki ana ana wannan wannan za a ce ana ta ba addinin wannan ba shi da dalili ko ta sisu kwabo ko dakta wane ne ko professor wane ne wallahi ba shi da dalili sai dai tawili zai zo da dauka hadisi sai murde taka amma wallahi ba shi da dalili shi yasa ai sun da a tattauna matsalan kai tsaye a ce an tattauna ta one on one sun kasa ko da kawar ne duk ko mawa ne ba wai certification din shi bane zai sa ba za a yi magana dole ko duk girman ka in kai magana addini da ba daidai ba ko kai aiki za a da ma bakinka cewa ba kaza ba daidai bane ba kuskure bane hakan nan da suka yi ya saba ma daidai ba shi ne daidai ba ba inkarin karatun mata ake ba ba an hana mata karatu bane mata suna karatu a ina a cikin gidansu a falanta ta tara mata ta zauna ta koyar da mata amma a masallaci a ce an zo an tara an sa kamera an sa bidiyo an wane ne kana shiga yanzu aka fara ganin ana sa ta jifi matan wani ne ba uwar wani ne ba ita ma haifanta aka yi kai yanzu ka sa kanka a position da in ka san kimar kanka a ce matar ka ce ake yawo da ita haka addini ya ka ce wai ta yi lallabi na shari'a to masu kallon ta yana lubin su ai Allah ya ce wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ka gaya musu ka gaya musu kanke ganin su su kage kuma Allah maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al mar'atu kulluha aura ma'a ala al wajh wal kaffayn to nan kuma tafin mace shi kuma al aura shi ba al aura bane kin zo kin zauna ki rike mai haka ki rike mai nan tafin hannun naki wani Allah fa cewa yi wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajuna tabarrujal jahiliyyati al-ula inma yuridu Allah li yudhhiba ankum ar-rijsa wal ahla al-bayt wa yutahhirakum tatheera sai dake eh, ko kaban yake cewa fala taqta'na bil jarisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaytunna fala taqta'na bil qawli fayatma alladhi fi qawli qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa Allah ya ce ya kuma ta manzan Allah su kuma ummahatul mu'minin wa azwajuhu ummahatuhum Allah ya ce ya mata manzan Allah kada ku rera muryan saboda wanda a zuciyar shi akwai cuta sai ya kamu da wannan cutar wani muryan wata kawai zai ji shikenan ya yi maushi akan ta muryar ta kawai zai ji an an ce muryar mace alal itlaqi ba aura bane eh mu tafi sallamna muryar mace ba aura bane amma san da zaka zo da shi zaka zo ta ce assalamu alaikum yau mun haka za ta yi magana sai an gyara muryar to wannan iya zama masa fitina to ina yanda aka ce mace fala ana bil qawli kada ta rera muryanta qur'anin fa wai qur'anin ake tafsiri amma kuma an sa gama saba ma qur'anin hmm. insha Allah wallahi almusta'an wallahi almusta'an shine shine lamarin wato wanda zai tsaya san addinin abinda Allah ya aika manzon Allah da shi mutum ya tsaya ya koya ka mutu ka shiga cikin aljanna salin alin ka mutu kai iyayen ka wurin bin sunna amma in ka bi so called da katura doctors professors to wallahi sai sun rudar da kai addinin ka ba za ka gane komai ba da haka sai mutum yayi takarantsar sai mutum yayi ta dan duk abin da aka kawo sai wani a kalla wani a ce a'a wani professor wani ne a'a doctor wani ne ya kawo ba doctor ake kallo ba me ka kawo dalili ka kawo daga Allah daga manzon shi eh baka kawo dalili ba okay sorry doctor ji gaba na an wuce wurin an gama ba za a yi ba za a yi wani abu kuma wallahu ta'ala a'lamu sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam